uwa matasa barka da warhaka shirin labarun matasa kuke saurare a wannan ranar Lahadi 25 ga watan April na shekarar 2021 a nan ɗakin magana kuna tare da ni Rakiya Arimi tare da Fanta fanta Fantastika ya kike. <laughs> Alhamdulillah gora ya wajen kiyo miki labari. Alhamdulillah gora yau za mu taɓo zancen makomar seri A a cikin makarantun sakandare. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau mun kawo muku labarin wani matashi Adamu Bertin mai tayar da mutane sahu sahur a nan ya mai daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Amma kafin nan gora bari mu yi zancen wani al'amari mai rudarwa da ke ta faruwa a kwanan nan wato gobarar makarantu da kayayyakin karatu wannan satin makarantu uku suka kone A nan babban birnin Yamai akwai Ecole Kwado da ke anguwar Tallaye da karamar makarantar Sagagoro, sai kuma garin Tanut karamar makarantar Dan Buzuwa da ke cikin jihar Zandar. Kwarai ko gora wannan al'amarin sosai ke damu 'yan kungiyar kwadagon ɗalibai wato USN bar ma mu tsokacin da Alhassan Elfred mamban wannan kungiyar yawa mai ɗaukar hoton Habibu Garba. babban kungiya ta 'yan makarantar Nijar ESN. Ni fir da Allah wadda wannan abubuwan muka ce yau ana mana zancen development ya kamata a ce su mahukumta sun fito sun tsaya kaf da kaf suna da niyya sake wannan abu bai kamata ba a ce ana kashe ɗiyan talakawa su babu ɗiyan su. ɗiyan talakawa ne suke ciki wannan lakulori na kara da itace kuma abun inda yake ba da haushi har cikin maye-mayen birane na ƙasar mu kawai ya mai bai kamata a ce ana ganin wannan kara da itace kuma abun da muka ce kwanaki lokacin siyasa ana cewa ai talakwal priority ce ga wurin da ya kamata a gwada mana inda ya da gaske priority ce a gare su ya kamata a ce mu mu sani ya kamata kamata yau lakulolinmu duka a yi class modern ba komai bane ga gwamnati a ko kuɗin sun wani exchanger ko wani abu mu ESN za mu tsayan daka don saboda lakulolin kara da itace wannan da muke gani a cikin garuruwanmu su kare insha Allahu Gora ta wani bangaren idan kin lura kokarin masu hannu a fannin karatu ya karkata ne ga kai yara su fi ba da ra'ayi wajen karatun kimiyya ko fasaha kuma in ce siridi. Haka ne gora sai ma mu ce wace makoma ce ga karatun fannin siri a nan gaba. Ga rahoton abokin aikinmu Fadal Alu da ya turo mana daga garin Gaya. 'Yan shekaru ke ga ake fusa'anta ranakun kimiyya a cikin makarantun boko daban-daban na gaya domin himmanta ɗalibai ga rungumar wannan fannin kimiyya. Mun kai ladauda malamin bada darasin Faransanci a lise ɗin gaya ya nuna damuwarsa ga fannin adabi. Ra'ayina na rashin jin daɗi ne, saboda a matsayinmu na malamai masu koyarwa muna ganin a baya-bayan na gwamnati ta matsakaimi ga ɗalibai su rungumi kimiyya su dakile fannin adabi idan ba a yi wani hubasa ba to ba shakka za a samu matsaloli a nashi bangare ibrahim sani jagoran makarantar sagandari ta gaya a ganinsa karamcin ɗalibai ta fannin kimiyya na nuna mahimmancin zuga ɗaliban game da hankalinsu sosai wajen kimiyyar mun yi la'akari a lokacin bayanan ɗalibai suna gudun fannin kimiyya abinda muke gudu nan gaba za a iya samun bacewar fannin saboda guda idan kuka duba a nan gaya ba fannin seri a ganin waga 'yar matar da ke ajin terminal aka ya zama wajibi na a karkata hankalin ɗaliban na su hankalta sosai ga darasin adabi su ma masu karatun adabi suna da matukar mahimmanci ina ganin zai yi kyau su ma a shirya musu wata walima masu karatun kimiyya su suna da ra'ayinsu ne na daban ni lissafi dai ne ke bani wuya ina ganin zai fi kyau in aka fidda shi a jegin adabi. Fannin adabi da fannin kimiyya na karawa matasa samun rasuwa. Gora a jihar Agadis mutane da yawa na kuka da yawan sace-sacen a daidaita. Ƙarin haske da a cikin wannan rahoton na Musa Mamman. Sakamakon satar motuna samfarin a daidaita sahu na damuwar masu a daidaita sahun da ma masu amfani da su. Bubakar Suleiman ɗaya daga wa'anda suka fuskanci lamarin ya ba da shaida. Iska na bakin ciki sosai lokacin da aka dauki motona. Lalle na shigo wajen miniyum wa na zo gida har na kai dai jar da mata ina kaya kayana lalle kuma ko a daidaita na wani na da shahidi na taso na fito ma na ce mara su bude kofa dauki sa. suka fito ma suka ce to ba mu ga daidaita. Wannan sabon al'amari ne da ya bullo a bayanin da Muhammadu Agali babban sakatarin sandikar 'yan kabu-kabu na Agadas ya faɗa. Wani sabon salo ne wanda mu ba mu san da shi ba, amma yanzu yake neman ya zo ya mamaye gari. A daidaita yanzu ina gani akalla ba ni rasa wanda shidda wanda aka sace, wanda an kama ni karo suna an sace su kuma duka a daidaitan da ake sace a sabbi. Wanga abu in ba doka mai mataki yi a zai. Yadda aka yi ana sace tana haka a daidaita zai koma kaga ka babu zaman lafiya cikin gari. An buɗa wani bincike kuma jami'an polis na kira ga kowa yawa na su kawo gudunmuwarsu domin a damƙe masu wannan ta'adin. Gwara yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu a cikin wannan watan na azumi a nan babban birnin ya mai musamman ma anguwar zongo wani matashi ya ɗauki niyyar taimakawa masu azumi. Haka ne gora sunan shi Adamu Berta a kowane dare in lokacin sahur yayi yakan yawata cikin unguwar yana buga sharka da sanda domin ta da masu nan nauyin barci. Ga dai rahoton da abokin aikin mu Hawwa Mamman ta yi. A kowace rana bakin karfe hudu na safe Adamu Bertin na barin katifarsa sannan bi lungu-lungu na unguwar zango yana tada sauti fiye da shekaru goma kenan ta wannan hanya ce yake tada masu azumi daga bacci mahaifiyata ce ta saka ni cikin wannan abun a lokacin ban da aiki sai yawo cikin gari bana dawowa sai karfe uku karfe hudu na safe sai wata rana ta kira ni ta ja kunnuwana ta ce min na rika tayar da jama'a a lokacin tsoro maimakon yana yawo gida-gida fada-fada ramatu ibrahim da ke unguwar ta bayyana gamsuwarta. Da zagan na ji ya fara kiɗa nake tashi, ko da a nesa yake ina jin shi sai in tashi. Wasu sun gaji ba su ma iya motsawa sai an tashe su. Wanga abu da yake gaskiya yana bakin kokarin shi, Allah ya biya shi. Yana ta da waɗanda sun ka gaji don ka su yi saje don kuma su tashi su yi sahur. A cewar Umaru Dauda bizu malami wannan wata al'ada ce kawai. Wannan tashan yadda yake yinsa yana cikin al'ada kamar yadda a cikin alkur'ani Allah yake cewa mu shiga mu taimaka ga abu mai kyau da kuma al'ada. Bayan zagaye unguwar ta zango da mure yana koma gidansa a cikin farin ciki bisa ga gudunmuwar da yake kawowa ga al'ummarsa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi. fannin kwallon kafa kungiyar barsa ta lashe gasar cup du ruwa bayan ta kawar da kungiyar atletico bilbao hudu da banza a ranar asabar 17 ga watan april da ta gabata a filin wasan stade olympic na garin seville kuma gora wannan shine karo na 31 da ita wannan kungiyar ta barsa take lashe wannan gasar wato cup du ruwa amma da lanan muka zo ƙarshen labarin namu za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba. Bye.